Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan acid peptic disease wato cututtukan da suka shafi yadda jiki ke samar da sinadarin acid a cikin cikin dan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan waɗannan cututtuka na acid peptic diseases. Acid peptic disease ko kuma APD wani rumfa ne na cututtuka manya-manya kamar haka. Na farko muna da esophagitis, na biyu akwai gastritis, na uku muna da duodenitis, na uku muna da esophageal ulcer, muna da gastric ulcer, duodenal ulcer, zolinga Ellison syndrome tare da sauransu amma wa'indan dai da na kira su ne manya-manyan wani acid peptic disease in kuma ko kuma in ce cututtukan da na kira under acid peptic disease suna da wani kamanceceniya babba wani kamanceceniya ba kuma wani illa dukan su akwai taka rawa mai matukan amfani na shi wannan sinadari na acid din wannan acid din kuma kamar yadda muka san shi a Hausance dai shine dai acid din da muka sani amma ba wai irin na lab ko na chemical ba but rather acid din da yake jikin nan adam na hydrochloric acid tare da sauran makamantansu irin su gastrin tare da pepsin so su in ya kasance sun canja kamanni ko kuma aikin su ya canza suke jawowa irin wa'innan cututtuka da muke irin su acid peptic disease wanda na lissafo su a baya wani abu kuma wanda yake da daɗi akan wannan acid peptic disease mai matukan amfani shine ba zallan acid bane zalla yake taka rawa har da wani abu shi helicobacter pylori infection ko kuma helicobacter pylori ah, infection wanda shi ma yana da matukan amfani da a tuna da shi dan cikin bayanan mu da zamu yi za a ji ana yawan maimaita shi so da acid ne da kuma H pylori suke taka rawa tare da wasu abubuwan da zamu faɗa a gaba so kenan acid peptic disease ba cuta bane guda ɗaya a'a wato wani rumfa ne na cututtuka da na lissafo a baya. Shin me ke haddasa irin waɗannan cututtuka? Daga cikin manyan manyan abun da suke haddasa irin wannan cututtuka na farko dai akwai shi kan shi acid din na biyu muna da NSAID wato non steroidal anti-inflammatory drugs wato waɗansu irin magunguna ne wanda su ma suna iya haddasawa ko wanda basu haddasa ba to za su iya taka rawa gurin ƙara ko kuma jawa wannan cutan kamar irin su ibuprofen irin su diclofenac irin su indomethacin irin su naproxen tare da sauran group da suke wannan insect din sai sama ga mutumin da yake da irin wannan cututtukan mukan ce ya guje shan irin wannan maguna ko da allura ne balle kuma a zo a ce hadiya bayan haka kuma akan samu wanda suke yawan shan sigari ko kuma wanda suke yawan shan giya to shi ma yana asalin asalin taka rawa sai kuma babban a cikin su shine H pylori infection da na faɗa baya wannan H pylori infection din kusan kowane adam yana da kaɗan a cikin shi ko kuma kaɗan a jikin shi kai amma sai dai ga wanda suke da acid peptic disease nasu yakan yawan ta sai ya dawo kuma ya kasance ya fara cutar da su sai sa akalla a kiyasce akalla kusan mutum biliyan bakwai zuwa takwas da muke da su a duniya sama da biliyan uku ko kusan biliyan uku suna da wannan wato ainihin cuta ta helicobacter pylori ko da ma a zo a ce ba su da acid peptic disease wayannan su ne aggressive factors din amma kuma at the same time muna da opposite ones din da su kuma sukan taka rawa wurin yin kishiyan abin da na faɗa kenan to likita menene ma ma alamun irin waɗannan cututtukan? Daga cikin manya-manyan alamomin waɗannan cututtuka dai shine ciwo wanda mutum yakan ji a kirjin shi ko kuma a cikin shi ko kuma a ɗan kusa da ƙasa da cikin shi za a ce. Amma yawanci ciwon kirjin da na cikin ya fiya musamman mutum inda zai ce maka inda wato ainihin ribs ko in ce wato kaman kirji kenan tsakanin nan sternum wato kirjin da yake tsakanin kirji kenan ko in ce kashin da yake tsakanin kirji dan kasance akwai wani rami wanda kowa in ya danna to ta yi dai ta wannan gurin mutane sun sun fi complain akan ciwo ko kuma ciwo mai tsananin zafi ta wannan gurin ga wayansu kuma yakan zo musu da wannan ciwon tare da amai amin ma kuma yakan zo na jini wani kan zo musu da bayan gida wanda shi ma na jini wani sai kan zo musu da wato ainihin darama da kuma tsoron cin abinci tare da kuma wato ainihin fargaba dai in general generally na shan ko kuma cin wani abu wanda musamman suna tsoron kada ya daga musu ko kuma kada ya jawo musu to wannan shine manya-manyan alamomin wannan cuta akwai wanda yakan zo musu har da su gyatsa tare da sauransu wani abu shi family dyspepsia kenan su suma duka suna cikin taka rawa a wa'annan alamomi na acid peptic disease din sai da wani gudu ba hanzari ba in al misali esophagitis ne kamar yadda na faɗa a baya to alamomin shi akwai dan bambanci gastritis ma haka duodenitis ma haka esophageal ulcer ma haka gastric ulcer da duodenal ulcer an bar sa himma da zuwa kan manyan da suka fi damun al'umma wanda shine gastric ulcer din da kuma duodenal ulcer gastric ulcer shine yayin da ta cikin tumbin mutum namiji ko mace ya fara kwarzanewa wanda har yake to the extent that ya ji ciwo kamar da ciwo da muka sani to eh, sai ya kasance ya ja masa irin wannan wato ainihin zafin wanda har zai zo ya dame shi to shine gastric ulcer duodenal ulcer kuma yayin da the same ciwon ya auku a madadin cikin tumbi but rather sai ya je cikin hanji wato small intestine kenan to yayin da ya je wannan gurin kuma sai kasance ciwon shi ma yana jawo masa sai dai babban hanyar da ake iya bambance su shine yayin da gastric ulcer ne mutum yana cin abinci cikin minti minti biyu uku ko hudu ko biyar sai wannan tsananin ciwon cikin ya tashi masa musamman in ya ci abincin da bai karfe shi ba irin abinci kamar su yaji su maiko su gas su tsami tare da irin wake ko na makamancin haka akwai wanda yake asalin asalin damu su kuma an mutum bai ci abinci ga baki ɗaya ba shi kuma indiodinal ulcer ne shine yayin da mutum ya ci abinci ya kara awa biyu zuwa uku ko hudu to da shi da shi kuma ciwon cikin zai fara masa kenan especially in mutum ya ci abinci da daddare a ce mutum ya ci abinci karfe bakwai da rabi ko takwas in dare ɗaya daga cikin wanda na faɗa ko ma a ce halaba su ne to duk inda karfe sha ɗaya sha biyu ko ɗayan dare ta yi to sai ya hana shi sakar to wannan babban alaman duodenal ulcer ne amma kamar da na faɗa kowanne a cikin su yana da irin nashi alamomi amma da yake an fi samun wa'innan cases din a nan arewacin Najeriya to dole himman mu da kwazon mu ya fi wato ainihin karkata ga wa'innan manya guda biyun da na faɗa din so sai na gaba kuma akwai aman jini so aman jini ko hakan akwai ne ga wanda suke da gastric ulcer wato wanda ulcer su yake tumbi ne saboda ba don komai ba dan ya dan fi kusa da baki mutum wato zai kasance in mutum ya tashi aman ba zai masa wahala ba abincin saboda ai bai nisa da shiga ciki ba amma wanda yake da duodenal ulcer kuma on the other hand ya fi ganin bayan gida na jini ba dole a ce ma ya ga bayan gidan jini ba amma ba amma mamaki bane bayan gidan ya kasance ya yi baki sosai wanda har mutum ya fara tana a, to ni kan menene ja wannan bayan gidan wanda ba kuma bane illa ulcer ne da ta dan daye jinin da yake fita a wannan gurin to shine zai zo ya haɗu da abincin da muka ci ko da bayan gidan da zai fita wanda shine mu ga wannan alamun jinin ko kuma kuma shi bayan gida na jini Shin akwai wani gwaji na musamman da ake yi don gane irin waɗannan cututtuka? Tabbas akwai gwaje-gwaje manya-manya da ake wajen gane su. Daga cikin su akwai esophago gastroduodenoscopy. Wannan esophago gastroduodenoscopy din kamar daga sunan shi ya hada da za a sa wani wato ainihin inji ne ko in ce tube na musamman wanda akwai kyamara a jikin shi ana ɗorawa a cikin bakin mutum yana shiga ba daɗi dai amma haka za a yi haƙuri mutum yana yana haɗewa ana ganin ta ina ne akwai wannan ciwon. Shin mutum yana da esophageal ulcer ne gastric ulcer ne duodenal ulcer ne zolinga ellison syndrome ne ko ma kansa Allah ya sauke don yana ba da dama ya nuna mana ainihin hoton inda wannan cutan yake da girman shi da kuma uwa uba in ya fara jin ciwo ma to an extent that har ya fara jini to duk wannan esophago duodenoscopy din shi zai nuna mana amma kuma in shorter terms ana kiran shi endoscopy kenan but ba san haka yakan yi ba yakan taimaka ma gurin samun biopsy biopsy shine wani dan karamin wato ainihin ɗan ah, a ce gwaji da akan yi gurin yagowa fatin da ake tunanin ya samu illa kamar yanzu inda na ce muku alal misali indiodin ulcer ne aka ga ta gurin hanji ne ya samu illan ta ciki to sai a dan yago wannan gurin sai a ji a yin gwaji a tabbatar da cewa kansa ne ko kuma ba kansa bane saboda shi ma wannan abun yakan iya jawa kansa ko kuma yakan yi kama da kansa to sa abun ba za a yi saurin cewa mutum yana da ulcer ba in dai ba a yi wannan gwaji na esophago ah, esophago gastroduodenoscopy ba na biyu daga cikin gwajin kuma su ne kamar haka aka yi gwaji na upper gastrointestinal series wanda shi kuma yakan ba mu dama ne mu san ta ina shi ma ainihin wannan cutan take yawanci akan ba mutum barium ne eh, sai ya sha wannan barium ana iya shi barium swallow sai mutum ya haɗe yana shan ruwan yayin da kuma ake hoton kirjin to yayin da aka yi hoton sai ya ba mu dama mu san ta ina ne ainihin cutan yake wanda kuma ba za a taba ganewa ba har sai an ga yadda ake yi sai kuma wannan shi akwai wani urea breath testing wanda mutum zai sha wani abu ne that is enriched with wannan urea din nan wanda in ya haɗe shi ma duk hoton ake yana ba mu dama mu san ko akwai presence na helicobacter pylori infection ko kuma it is absent amma in some situation wanda ya dan fi sauki ya fi sauri a cikin su shine akan H pylori test wanda kuma jini ne ko za a ja cikin minti 15 ko 20 an gane an gano ko akwai wannan bacteria na H pylori a jikin mutum wani gudu ba hanzari ba ba abin mamaki bane ya nuna babu bacterian H pylori da yake jawa ulcer din amma ko mutum yana da ulcer to shine abin mamaki ko ba mamaki mamaki mutum yana da bacter pyloric infection a cikin shi amma bayi da ulcer amma kuma zai iya yiwa yana da gastritis esophagitis ko kuma duodenitis ko kuma other similar condition din yake under wannan acid peptic disease din sai dai amma babban cikin su shine endoscopy din wanda shine general term da muke amfani da shi shine gold standard din amma kuma babban ah, sunan da ake amfani da shi shine esophago gastroduodenoscopy wannan sune ainihin gwaje-gwajen da ake dan a tabbatar da mutum yana da ɗaya daga cikin cututtuka na wannan acid peptic disease din dan a san wani irin magani ya kamata a ce an ba shi ko kuma an bata. Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a mako mai zuwa don jin irin mutanen da suka fi cin karo da waɗannan cututtuka da ma wasu muhimman bayanai. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai Dr. Muslim Bello Katagum da muka kasance tare da shi a cikin shirin ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. lafiya. A ana ta wani ana